To, da eh, farko da wa muke magana ba mu so ka gabatar da kanka. To, na Fresh Emia Emia, a kuma bakin magana. To, Fresh Emia me ya kawo ka Ama Awards? Na zo Ama awon ne, eh, tunda kusan ba karban award da aka zo yi ba za a yi dina ne na zo ni in ga ya. Na nomination? Yawwa. Kana sa ran kai ma kana za ka karɓi nomination na wani wannan wani rukuni eh to ban ki ba a jefa ne a upcoming artist eh, ina rukunin da ka shiga kenan ina fatan zama irin best upcoming artist to Allah ya ba da sa'a fresh amir amin amin godiya emia emia emia emia amir da akwai bambanci eh to kusan abu ɗaya ne gaskiya to mun gode magana ta ƙare ayi magani magani <laughs> thank you